哦，对，所以，所以。 dia malam Allah sedau rumah. Mungkin dari sini sama nama sih. Mana ini dia kayak nama merah. Zuri Basol, Jawa. Almani Anu Sudirman. karata wasu akan ba su su ba don an ke da sarafin da bakin tabo ba sai a karata da kan cewa kuma da su ba a ɗauka masu su fan da wani da gane da gane wasu neman sai da nufa ya zai zai ka ce kai ba wasu neman za ka zama ka ce ba ya kawo wa kalantanan ba ba na a kasa ba ka ce ba su yi hutu da Facebook musulunta sun yi saranda da sun ɗaga ba sima ati tini mo kata mo na karo iki ma ala iwa sila mo usa na kiala na ala suu da ko da da ko da kabilan da ya fi karanci ya ce mahayi ibn sa'ad lalle ka san abin ibn sa'ad ko da daga wata ko za ka iya gane wasu haka don haka ne ma mutane masu ganin cewa wani ya sa kuke raya wannan abin ba ya za wuce wasu abin yana nan da kerana yang kegerakan ini kembali akhir akhir akhir rabu naga ini iwan untuk nyuruh ia cerita awan dalam puasa dan sisiya esok anggung lagi anak itu dan pada dia dah enak dan ada dia dah enak dan sihat dia wadah dan kesihatan tu 这些吧，这些，慢慢来啦。这些，我生活当中一些朋友，他们还说那是西单，那那那那那，那是那那是哪个？以前看到朋友，五年前那当然，那那他们住在北京，谁不知道？以前那一家好多都在，我爱。 tunanin su kirge da zai yi za a halatta da iya zai shi ne wani su kuma in yanzu ya ce a ji a ce sai da zai em ba o ambao ba o bayana bayana ba o lai Nem sai, nem wato menene addini a wurinsa abin da yi girma gani ana gani wanda bai taɓa wurin siya to inda in kana kallo da mai gani da ce ka kai wannan zamanin da kana tare da zamanin mun ko mutane ko lokacin da da wani mutane ko wannan lokacin lokacin bai da mutanen mutanen mutanen wannan lokacin sun san lokacin バスなどをね

bayyanannen abu a nan jiya ne Kuasa kecil yang tinggi dari Kira-kira lah ini. Kira-kira apa kira-kira apa. ada tenaga. Macam mana kau itu aku baru saja lawas nak kerja di sini kau baru Jaga o bairro are wonderful. aiki na ne ni ƙwararren ne aka ce a yin gada saboda zaka wahala sa ka gobe mu gobe min ta musu da ya ba yana ganin wa'in aka rubuta da ba suka ce dutse ta прекрасно ya taimake eh, iyalan gida ya kuma sa'ad to umar bin sa'ad din nan sa'an musaini buat berharga kecil-kecil ini apa ada sesuatu yang soalnya yang mungkin itu sehingga dia tahu kalau kita yang mungkin lagi tidak kasihan itu kaga kenan ashe ba sahihanci ba tsarin sahihanci shine addini itikadi ne a zuci da aiki da gaba in itikadi a zuci ya kuma ci da baki da aiki da ba wani dan wani dukan wani bane ba kuma dan lokaci kaza bane me ya imani da shi me ya faɗa me ya rika wannan shi ne ana ana ba ka kokon ake zuwa a da ne ko a yau su ko mutanen da ake shi ne musu duhu su ɗauka in zai suna son wasu mutane sai suka ci ai sun zamani ka saboda haka su mutanen da ba ko da ayyukan su Lama ada huruf Karbala Suka suka nyusu Suka doh Bas sebagai Karbala Sang Bas sebagai Karbala Sang Sebut selesai dalam tidak bagai Karbala Ia ya, lah bas kami Selain ma Selain pun jadi ingat Ibn Mahmud Dan sedih Dan jabat Amal tu akan tahu Karbala Sang Kebasan yang bagai Kesempatan Kesempatan Tunggu dulu, si suka ambil di kalau jatuh, buat kolom. Aku jujur, aku rotok, jujur. Dia untuk kerja. Sunci sahaja, tadi yang Tak mahu mana. Bangsa sahaja. 空気もその味になる。5 0 0 san me ya faru a kasance ba san ina kai That will help me there.